Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 29 ga watan Yuni shekarar 2020 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To ba balle adadin waɗanda cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan goma yayin da kusan mutum dubu ɗari biyar suka mutu. Shugaba Donald Trump ya ce san ba taɓa sanar da shi cewa wani rukunin sojojin ƙasar Rasha da ke tattara bayanan sirri suna ba mayakan Taliban tukwici a ɓoye don su kashe dakarun Amurka da ke Afghanistan. sannan za ku ji cewa wasu matsaloli da suka hada na annobar coronavirus sun sa za a ɗage zaben 'yan majalisar dokoki a ƙasar somaliya kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu ji cewa wasu 'yan najeriya sun fara kokawa kan shirin ƙarin kuɗin tikitin jirgin sama kashi 100 bisa 100 gabanin sake bude harkokin sufuri a kasar. Karin kuɗi sufurin jirage bai dace ba a daidai wannan lokaci da aka zo daga wannan yanayi na COVID-19 da ya shafi duban kasuwanci da hada-hada da mutane suke. To za ku ji karin bayani a jihar adama da ke arewa maso gabashin Najeriya. Za ku ji cewa yanzu hankali ya karkata kan wanda zai gaji Homin Bachama To ko me 'yan masarautar ke cewa? Sai wariya ba bai damu da ko kai musulmi ne ko kirista ne ya rungumi kowa ya rike. Shine kuma abin da nake son mutanen mu su koya daga wurin sa su bi da shi. Sannan Sarfil Hashim Gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan goma. yayin da kusan mutum dubu ɗari biyar suka mutu a jiya lahadi jami'ar johns hopkins da ke bin diddigin yaɗuwar cutar tabbatar da wannan sabuwar ƙididdiga a yan kwanakin da suka gabata shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adnam ghebreyesus ya shiga shafin twitter ya wallafa cewa adadin ya dushi miliyan goma inda har ya tunatar da cewa ya zama dole a ci gaba da ɗaukan matakan daƙile yaɗuwar cutar ta covid-19 har zuwa yanzu amurka ce ja gaba a yawan masu ɗauke da cutar a duniya inda take da mutum miliyan biyu da digo biyar yayin da wasu sama da mutum dubu ɗari da ashirin da biyar suka riga mu gidan gaskiya a cewar jami'ar ta johns hopkins a ƙarshen makon nan jihohi biyar ne suka ba da rautannin karuwar barkewar cutar a amurka inda florida ta samu sabbin mutum dubu tara da ɗari biyar biyar da da da tamanin suka harbu da cutar cikin sa'o'i hudu to mataimakin shugaban amurka mike pence ya ɗora laifin ƙarin yaɗuwar cutar da ake gani a 'yan kwanakin nan akan matasa inda ya zarge su da yin fatali da ƙa'idojin da aka gindaya na kare yaɗuwar cutar ta coronavirus yayin wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na cbs mai taken first the nation a jiya lahadi pence ya ce babu haufi ƙarin ayyukan gwaje-gwaje da aka yi ya kai ga gano ƙarin mutane da suka habu da cutar. ya kuma kara da cewa matasa da ke taruka iri-iri ne suke watsi da matakan kariya da gwamnatin tarayya ta shimfiɗa na yadda za a bi lamarin sannan a hankali wajen maido da harkokin kasuwanci jihohin da suka samu ƙarin mutanen da cutar ta harba sun hada da florida texas da arizona inda ranar juma'a kadai an samu sabbin mutum dubu arba'in da cutar ta kama a kasar baki daya shi dai mataimakin shugaban na amurka ya soke wata ziyara da ya shirya zai kai a jihohin na florida da arizona saboda karin adadin mutanen da cutar ta kama a jihohin biyu har ila yau amurkan shugaba donald trump ya ce san ba a taba sanar da shi cewa wani rukunin sojojin kasar rasha da ke tattara bayanan sirri suna ba mayakan taliban tukwicin kuɗi a ɓoye don su kashe dakarun amurka da ke afghanistan trump ya shashantar da wani rahoto da jaridar new york times ta wallafa wanda ya rawaito cewa wasu jami'an leƙen asirin amurka sun gano cewa jami'an tattara bayanan sirri na rasha na da hannu a yunkuri ko kisan da ake a nahiyar turai a wani mataki na haifar da rudani a yankin yammacin duniya da kuma wasu kashe-kashe da aka yi a afghanistan a bara kuma har ma an sanar da shi a watan maris amma shugaban na amurka ya shiga shafin twitter ya musanta rahoton yana mai cewa babu wanda ya sanar da shi cewa rasha na sa ana kashe sojojin amurka a afghanistan kamar yadda jaridar new york times mai yada labaran karya ta ruwaito kuma ko mataimakinsa shugaban amurka mike pence da shugaban ma'aikatan fadar white house mark meadows ba sanar da shi ba akalla dakarun amurka ashirin aka kashe a afghanistan a bara sai dai babu masaniya ko waɗanne ne ake zargi rashina da hannu a mutuwarsu masu suka sun sha ikirarin cewa shugaba trump kan tunkari batutuwan da suka shafi rasha da sassauci cikin sama da shekara uku da rabi da ya kwashe yana mulki amma nashi bangaren ya ce babu wani shugaban amurka da yake nuna wa rashin matsin lamba kamar shi ita dai rashin da kungiyar ta taliban sun musanta wannan zargi da jaridar ta new york times ta wallafa to a mahmud wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawa da karashin labaran duniyar gabanin sake bude ayyukan sufurin jirgin saman najeriya ministan sufurin jirgin saman kasar honorable hadi surika ya buƙaci fasinjojin ƙasar su zama masu bin ƙa'idoji da hukumomin lafiya suka gindaya saboda lafiyarsu duk da taimakon sabbin na'urori da gwamnatin ƙasar ta shigo da su saboda a takaita cuɗanya a lokacin da duniya ke ci gaba da fuskantar barazana sakamakon cutar annobar coronavirus. virus wakiliyar mahalima abdurraub na dauke da karin bayani ni dai a ra'ayina dangane da karin kudin tiketin jirgin sama ake so a yi ne gaskiya zai dan ba da dama dan farfado zuwan wannan cutar na coronavirus ya jawo karayan tattalin arzikin su wani fitaccen dan kasuwa muhammad awwal ma'azi kenan da ra'ayinsa akan yadda karin kudin tikitin jiragen sama zai shafi al'umma baya ga karin kudin tikitin sufurin jiragen sama da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama wato fanta ayyana a cikin wannan wata da muke ban kwana da ita na kaso ɗari bisa ɗari. Wasu 'yan ƙasar sun tofa albarkacin bakin su akan yadda wannan ƙarin zai shafi kasuwancin su tare da takurawa masu sayan kayayyaki. Wata fitacciyar 'yar kasuwa Abida ta bayyana yadda ƙarin zai shafi kasuwancin ta da cewa. Dangane da wannan ƙarin kuɗin tikitin na jirgi da aka ce za a yi ɗari bisa ɗari gaskiya zai shafi masu kasuwanci da dama ba ni ba ma har duk wanda ke kasuwanci saboda abin da za a yi la'akari da shi shine in ka yi tafiya za ka biya biya kudin jirgi banda kudin jirgin da zaka biya in ka je inda zaka je ko nan kasan um, mu na Najeriya ne ko kuma a waje sai ka biya kuɗin hotel mota kuma duka zaka sa su cikin na abubuwan da ka yi na kasuwancin zai kara ma kaya kudi sosai so yanzu da haka ma da ake yi ma mutane na kuka da shi balle yanzu a ce an kara. A nasa bangare Rabi Abdullahi Makarfi ya ce karin kaso ɗari bisa ɗari ga kudin tikitin jiragen sama bai dace ba. Ra'ayina akan maganan karin kudin sufurin jirage bai bai dace ba a daidai wannan lokaci da aka fito daga wannan yanayi na covid-19 da ya shafi duk kasuwanci da hada-hada da mutane suke ya kamata ne a ce gwamnati ta duba ta sauƙaƙa ma mutane kafin al'amura su miƙe su dawo daidai. A bangaren shigowa da na'urar robotics domin takaita cuɗanyan mutane gabanin sake buɗe ayyukan sufurin jiragen saman Najeriya. Ministan sufurin jiragen sama honar buhari Sirika ya bayyana cewa ya gamsu da gwajin aikin jiragen sama da suka gudanar a jiya Asabar duba da yadda aka sanya na'urori da sauran kayayyakin kare kai saboda yiwuwar sake buɗe ayyukan sufurin jiragen sama nan ba da jimawa ba. COVID-19 compliant toilets. We provided for hands and sanitizers. We've reduced the amount of people the departure holds will take. So we've done everything humanly possible to ensure that people remain physically distant. And of course, they're also um, following all Wani malami a jami'ar jihar Benue, Dr. Hamid Muhammad, wanda ya sauka a filin tashi da saukar jiragen saman Nnamdi Azikwe a birnin Abuja. Ya yaba da tsarin yin amfani da na'urorin robotics da aka kaddamar. Gaskiya zai taimaka, zai taimaka kwarai-kwarai da gaske. Rage ciwon kuma zai rage Matakin da su gaskiya yana da kyau. Masana a fannin sufurin jiragen sama dai sun bayyana cewa wannan sabon tsarin yin amfani da na'urorin robotics tare da gwajin aikin jiragen sama da aka aka gudanar na nufin cewa akwai yiwuwar fasinjojin kasar ba za su shafa tsawon lokaci ba kafin su fara zirga-zirgar su na yau da kullum. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, to nan gaba kaɗan za mu je jihar Adamawan Najeriya domin jin yadda ake shirye-shiryen zaben sabon sarkin bachama Amma kafin nan ga Mahmud da ƙarashin labaran duniya. wani babban jami'in amurka ya yi zargin cewa iran za ta zama dillaliyar sai da makamai muddin majalisar ɗinkin duniya ba ta sabunta haramcin da aka ba mata na sayan makamai ba wakilin amurka na musamman kan harkokin iran brian hook ne ya bayyana hakan yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na associated press a lokacin wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular larabawa a dai shekarar 2010 majalisar ɗinkin duniya ta kakaba takunkumin sayan makamai akan iran wanda wa'adinsa zai kare a watan oktobar wannan shekara jami'in na amurka ya ce a yi watsi da barazanar da iran ke yi na cewa za ta mai da martani muddin aka sabunta takunkumin shi dai wannan haramci na sayan makamai ya hana ƙasar ta iran sayan jiragen sama tankoki da jiragen ruwa na yaki da sauran makamai a fili sai dai hakan bai kore zargin da ake mata na shigar da makamai cikin yamen inda take marawa 'yan tawayen hutu baya ba ita dai iran ta musanta zargin aikawa da 'yan tawayen na huti makamai hukumar zaɓe a somalia ta ce ba za a iya gudanar da zaɓen majalisar dokoki kamar yadda aka tsara a ƙasar ba shugabar hukumar halima ismail ibrahim ce ta sanar sanarwa majalisar wakilan ƙasar inda ta ce bambancin ra'ayin siyasa rashin tsaro ambaliyar ruwa da kuma matsalar annobar cutar covid-19 sun sa ya zama dole sai an ɗage zaɓen. a dadai an tsara za a gudanar da zaben ne a ranar 27 ga watan nuwamba yayin da wa'adin shugaban kasa zai kare a ranar 8 ga watan fabrairun baɗi a halin da ake ciki hukumar ta ce ana buƙatar akalla wata tara nan gaba kafin a sake wani sabon shiri domin gudanar da zaɓukan ga dukkan alamu za a je zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar poland da aka yi yayin da sakamakon farko na zaben ya nuna babu wani ɗan takara da ya samu kuri'u masu rinjaye da ake bukata kafin lashe zaben sakamakon farko-farko da aka fara fitarwa ya nuna cewa shugaba mai ci andres duda mai ra'ayin mazan jiya ya samu kashi 42 cikin 100 na kuri'un da aka kada sai magajin garin wasu rafal cikoski mai matsakaicin ra'ayi da ya samu kashi 30 yayin da fitaccen mai gabatar da shirye-shiryen talabijin simon holonia ya samu kashi 13 masu sa ido kan zaben sun ce ba su ga wata alama da za ta sa sakamakon zaben ya sauya cikin makon nan ba kuma hakan na nufin 'yan takara biyu da ke gaba-gaba za su sake gwada kaimansu a zagaye na biyu a ranar biyu ga watan yuli mai zuwa ita dai jam'iyyar shugaba duda ta law and justice party na fata ne ta samu ƙarin rinjaye a majalisar dokokin ƙasar domin aiwatar da manufofinta da suka hada da na yadda za a tunkari shigar baki ƙasar ta poland matakin da ƙasashe da dama da ke kungiyar tarayyar turai suka ayyana a matsayin wanda ya saɓawa tsarin demokuraɗiyya Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yayin da yanzu ake ci gaba da alhini da kuma juyayin mutuwar babban basaraken nan homin bacama a jihar Adamawa wato Honest Stephen wanda sarki ne mai daraja ta ɗaya yanzu haka hankula sun karkata ga batun wanda zai mai gurbinsa ganin irin rawar da ya taka a lokacin da yake kan karagar mulki tsawon shekaru takwas daga adamawa ga rahoton da wakilin ibrahim abdulaziz ya aiko mana shi dai marigayi homus tebe wanda tsohon kanar din soja ne tuni ma kai shi kushewa a jiyar lahadi a garin lamurde kamar yadda al'adar bace mata tanada ya kuma rasu yana da shekaru sittin da shida a duniya ya kuma haika raga ne a shekarar 2012 a zamanin gwamnatin mutala yako bayan da ya karbi sarautar biyo bayan rasuwar marigayi homin asaf zadok wanda ya rasu a birnin alkahira bayan ya yi fama da jinya to sai dai kuma yama zuwa yanzu hankulan talaka da kuma masu ruwa da tsaki a harkar sarautar masarautar bacaman sun karkata ne ga batun wanda zai mai sa dubi da irin rawar da ya taka wajen samar da zaman lafiya chief timaus matthias da ke zama zambala ta hamma bacama kuma mai magana da yawun masarautar ya ce za a dade ana tuna rawar da marigayi homo honest tv ya taka a zamaninsa san a masarauta abin da aka zauna da shi ne a naka sarki sarki ya mulki wani rana ya zo kwanansa ya kare ba abin mamaki ba ne a wurinmu hmm. ba mu kukan sarki kamar yadda aka saba kukan mutum mutum hmm. amma ba za a ce ba ji a jiki ba mun ji a jiki amma daga sarki kwanansa ya kare kama ka al'ada ce a yi maza a yi jana'izarsa hmm. ba a bata lokaci kuma halin jana'izar sarki kamar al'ada ne ake bi eh, bisa ga ka'ida to na daya dai bai wariya ba bai wariya ba bai damu da ko kai musulmi ne ko kirista ne ya rungumi kowa ya rike shine kuma abin da nake son mutanen mu su koya daga wurin sa su bi da shi kuma mutum ne mai son zaman lafiya sosai yana yana yana kai da lokaci ya zauna ya ji duk gamoyi da suka sami mutane kuma idan muka zauna mun la'akari da abubuwan da yake tafa faɗa mana duk lokacin da muka taru a gabansa za mu zauna lafiya da juna. To wai ko menene fatan sauran al'umman yankin? Alhaji Aliyu Tukur na mai fatan cewa Su abin da muke tunani dai sai dai mu ce Allah ubangiji ya mu wanda zai mai gurbin marigayi saboda a irin yadda muke zamantakewa da shi da kyawawan halinsa da kuma yadda yake tafiyar da shugabancinsa a wannan yanki na numan federation saboda shi marigayi mutum ne wanda yake kyakkyawan shugabanci ya rike yankinsa a cikin mutunci da kuma tunani mai kyau ba tare da matsala ba. Shima Musa na Iraki wanda ya sha fiye da shekaru talatin a yankin da numan cewa ya yi. Eh to a gaskiya ba mu ji daɗin abin ba ka san mutum na shekara shi kuma shi ya zama uba ne a gari. Zan rage sa ba eh, dai mu ce Allah ya ba mu nagari kuma shi kan ta ta gare wanda Allah ba mu wanda muke kauna wanda yake kauna ba muke son sa dan gari kan duk wanda Allah ya sa aka ba mu za mu ba shi alƙan kai mu za mu shi lafiya kuma fatan Allah hada kan mu gaba daya amma sakon jaje da ya aike wa gwamnati da kuma al'umman jihar Adamawa shugaba Buhari ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yada labarai malam garba shehu ya bukaci masarautar tabbace mana da ta yi katin tanatsu wajen zaben sabon sarki da zai ɗora kan abin da ya kira kyawawan ayyukan marigayi honest steven ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida ibrahima yanzu kuma sai shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin jami'an gwamnatin najeriya icpc ta kaddamar da binciken da hana mai alaka da tallafin coronavirus da aka tara ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. daidai lokacin da muke dakon kawo muku martani daga kwamitin da shugaba Buhari ya kafa kan yaƙi da annobar coronavirus da ke ƙarƙashin sakataren gwamnati Bos Mustapha. Sai gashi hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya ICPC ta tabbatar da ƙaddamar da bincike kan zargin wawura kuɗin tallafin ko wani sashen tallafin da wasu suka yi ko ma suke kan yi. Hakan ya sa hukumar ICPC rubuta wa kwamitin yaƙi da korona takardar gudanar da binciken gano waɗanda suka yi zarniya domin a samu dawo da kuɗin aljihun gwamnati da ba mamaki sun kai biliyoyin naira. Shirin ciki da gaskiya ya shiga hukumar ta ICPC inda ya zanta da daraktan ilmantarwa na hukumar Muhammad Ashir Baba wanda ya ce a kullum suna gayyata akalla mutum biyu don yi musu binciken kwakwaf kan kuɗin tallafin. Hukumar ICPC ta yi uwa ta yi madaukiya dangane da abin da ya shafi corona ba don komai ba saboda dukiyar jama'a da ake fitowa da shi daga lalitar gwamnati da kuma gudummawa da 'yan kasuwa suke badawa ya haɗu ya zama maƙudan kuɗi da ainihin dukiya da ake rarrabawa jama'a ko da ya kamata a rarrabawa jama'a da sunan tallafi to sai muka ga idan muka ce za mu kame hannunmu mu zira ido haka kawai to gaskiya za a yi ta sama da faɗi za a yi ta yi ne waɗanda ake yi domin su ba sani ba domin wannan abu fa ya shafi talaka ne to shine muka fito muka ga bai kamata mu tsaya haka kawai mu zuba ido ba domin daga ƙarshe mu ne za mu zo muna kame mutane muna ɗaurewa a sanadiyar hali na rashin gaskiya akan wannan rarraba tallafi mataki na farko da muka ɗauka wato mun ba wa gwamnati shawara tunda dokar mu sashe na shida ba zuwa da ta ba mu dama mu ba wa gwamnati shawara ko da ma hukumomi ne ko da mutum ne mai zaman kansa mu ba shawara a kan yadda zai gudanar da lamarinsa ba tare da ya fada ya saba doka na rashawa da cin hanci ba to kaga sai muka zauna muka ba da abin ake kira advisory wasu wannan kwamiti da shugaban kasa ya kafa muka ce to lokacin da ake fitowa da dukiyar jama'a hudu shi wannan kwamiti da ke karkashin sakataren gwamnatin najeriya boss mustapha eh, wa madalla to shi wannan kwamiti da eh, daga matakin eh, su kansa kwamiti din har zuwa na gwamnatin tarayya hannun jihohi to a tabbatar da cewa an bi ka'ida akwai ka'idoji na fito da kuɗi akwai ka'idoji na rarraba kuɗi akwai kuma ka'idoji na bayanai bayani yadda aka yi da kuɗin sannan kuma ba kawai kuɗi ba ma duk dukiyar da aka ɗauko misali hatsi da ake yabuwa daga rumbu ɗin nan yauwa a tabbatar da cewa ya kai inda ya kamata ya kai domin kar kwalliya ta zo bata mai da kuɗin sabulu ba domin don dukiya yana da yawa najeriya tana da faɗi sai ka ga an je watakila an rarraba wa mutane kalilan an ɗauko su a talabijin ko an ɗauko su a hoto ko ana yaɗawa alhali eh, da yawa galibi musamman abin da ke faruwa ba yawa to bayan wannan shawarwari da muka ba gwamnati yadda za ta kimanta da da kimanta wannan aiki yawa to sai ya zama mu ma mun kafa kwamiti dinmu na musamman domin ta bibiyi inda ake rarraba waɗannan dukiyoyi domin a tallafawa jama'a duk inda kaga ake wannan rabe-rabe to akwai ainihin kwamiti na musamman waɗanda suke wakiltan hukumar icpc saboda me saboda ba ma son a yi almundahana yauwa to waɗannan su ne matakai da muka ɗauka to sannan kuma sai daga baya muka samu ƙorafi da yawa mun samu ƙorafi. na daga wajen jama'a cewa watakila ah, ba su samu wannan wajen jama'a daga wajen 'yan kasuwa ba an karbi kayan su ba a biya su ba daga wajen jama'a abubuwa ba su kai musu ba eh, sannan ga su dai wani lokaci ma sai kaga an tara mutane ne an ce za a bada an bada mutum ɗaya biyu an ɗauka a hoto shikenan a sauran duk sai a ce su watse su zo gobe su karba to yaushe goben zai zo su zo a ce musu su su ga wane wannan groups je su ga wancan an kafa yaudarar mutane kenan to mun samu korafi da yawa kuma muna nan muna bincike kasa abu ne da ya shafi bincike ba wai kawai da mun samu korafi shikenan sai mu je mu je kotu a'a kafin a je kotun nan dole sai an yi bincike amma akwai yiwuwar a cikin binciken da kuke akwai yiwuwar za a je kotun a'a me zai hana bayan gashi muna zuwa kotun ai ba muka fara zuwa kotu ba muka ai kotu gida ne a wajen mu mutane da yawa na ce maka nawa ne na ce maka mun daure suna nan a kuma a tsare ai zuwa kotu wannan tatibin ne idan har muka yi bincike muka gano cewa a jami'in gwamnati ya ci amanan al'umma a wannan rabo na tallafi babu abin da zai hana mu zuwa kotu bayan mun kwato wa dukiyar jama'a kenan nake gaya muka ga masu sauraron wannan shirin na san za su zo su ji watakila ana gab da daukar wani mataki ko kuma an yi nisa ga wani bincike da aka gano wasu sun yi almunda hana waɗanda eh, ba za a bari su sha daga zaluncin da in an same su sun yi ba. eto eh in kana magana akan wannan korona ne ba zan zauna a nan in gaya maka wane da wane da wane muke bincike ba domin bincike shi dama al'adan bincike ya gaji sirri yauwa to sai dai lokacin da muka binciken bincikenmu idan muka kai hukuma muka kai kotu to insha Allah kuma kowa zai san yan jarida ma musamman ko da kuna zuwa kotu ko ba a gayyace ku ba to kaga duk abin da kuka gani gashi nan za mu kai kotu kuma kowa zai sani amma lokacin muke bincike ba za mu ce wani da wani da wani ne muke bincike ba amma ina tabbatar maka ina tabbatar maka kusan kullum sai mun gayyato mutum ɗaya ko biyu muna musu bincike yawwa wannan da ya nuna akwai tabbacin an aikata almundana da wani sashi na wannan kudin da tallafi kenan eh to in kace tabbaci ya zama na ya zama an gama bincike kenan ka gane ai shi korafi da bincike ba sa nuna tabbacin aikata laifi korafi da bincike ba sa nuna ainihin tabbacin aikata laifi sai in an gama binciken ka fahimta ai yauwa to sai dai a yi hakuri a gani idan binciken ya nuna an aikata laifin falilayil hamd amma a tsakiyar bincike ba ka da daman ka fito ka ce tabbas gashi nan an aikata laifin akwai mutane da muka yi hira da su da dama da suka nuna wasu eh, shaida wannan tallafin ba kuma an yi alkawarin za a tallafa musu wasu sun zauna a gida sun bi doka wasu masu karamin karfi ne wasu ma zan iya cewa ah, eh, musakai ne wasu ga sunan dai kungiyar na kasassu da sauransu me za ku ci musu kan wannan korafi da suke cewa ah, rijiya ta ba da ruwa guga ta hana wannan haka yake to amma ina so kar mu manta da wani abu ko ba tallafin ko da tallafin ka fahimta kai ko da ba za a ci gaba da tallafin nan kullum a dinga ba mutane akwai waɗanda ba za su iya rayuwa akan tallafin ba saboda me saboda sai sun fita sun je sun yi sana'an nan nasu sun zo sun biya wa iyalinsu a bukata ka gane misali kaga yanzu yara suna gida ko ba sa zuwa makaranta misali to kaga tallafi ba zai kai yara makaranta ba ko ko da ma kace za ka yi musu abinci kamar yadda aka saba wannan abin da ake kira a turance eh, eh, school feeding ko ba haka bane kai musu har gida kaga wannan ba makaranta bane ka gani to ya kamata a ce kaga wannan ma talaka ya shiga halin kakanika ba magana rashin tallafi ba ne ya sa talaka kakanika wannan kullewa din shi ma matsala ne shi kaɗansa to in ko haka ne akwai labarin da muka ji cewa kun ma rubuta wasiƙa musamman ga watakila ma'aikatar da take raba wannan tallafi cewa ah, kuna so ku gudanar da bincike ko akwai tunanin da kuke da korafe-korafe da kuka samu ina gaskiyar wannan magana eh wannan gaskiya ne mun rubuta wa eh, shi shugaban wannan hukuma mun nusar da shi cewa ana akwai korafe-korafe da muka samu kuma muna aiki a kai wannan batu gaskiya ne mun gano korafe-korafe kamar yadda nace maka kuma mun sanar da wannan hukuma da shugaban ma'aikatan eh, gwamnati yake da eh, shugaban sakatare sakataren gwamnati yake shugabanta mun sanar da shi amma kuma waɗanda suka shigo hannu sun shigo hannu muna kuma binciken su kuma abin allah da ya kiyaye Daraktan ilmantarwa na hukumar ICPC Muhammad Ashir Baba kenan kan batun kudaden tallafin corona coronavirus da aka tara. Sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adam kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumal daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. da sarfila hashim to yanzu kuma ga labarai a takaice wani babban jami'in amurka ya yi zargin cewa iran za ta zama dillaliyar sai da makamai muddin majalisar ɗinkin duniya ba ta sabunta haramcin da aka ba mata na sayan makamai ba wakilin amurka na musamman kan harkokin iran brian hook ne ya bayyana hakan yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na associated press a lokacin wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular larabawa a dai shekarar 2010 majalisar ɗinkin duniya ta kakaba takunkumin sayan makamai akan iran adadin waɗanda cutar covid-19 ta kama a duk faɗin duniya ya haura miliyan goma yayin da kusan mutum dubu ɗari biyar suka mutu a jiya lahadi jami'ar johns hopkins da ke bin diddigin yaɗuwar cutar ta fitar da wannan sabuwar ƙididdiga a yan kwanakin da suka gabata shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adnan gabriel ya shiga shafin twitter ya wallafa cewa adadin ya dushi miliyan goma inda har ya tunatar da cewa ya zama dole a ci gaba da daukan matakan daƙile yaduwar cutar ta covid-19 hukumar zaɓe a somalia ta ce ba za a iya gudanar da zaben majalisar dokoki kamar yadda aka tsara a ƙasar ba shugabar hukumar halima ismail ibrahim ce ta sanar wa majalisar wakilan ƙasar inda ta ce bambancin ra'ayin siyasa rashin tsaro ambaliyar ruwa da kuma matsalar annobar cutar covid-19 sun sa ya zama dole sai an ɗage zaɓen. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga abokin aikinmu baban gida Jibrin wanda ya rasa kawunsa Alhaji Hassan Usman Zaria Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu wanda ya tana ni gabatarwa sai kuma ci Bahira ne da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu kasance lafiya.